yanzu to shikenan mu zan duje ko to shi rawun din ma fitsari yake a tsaye ka je ka kalla da Allah da Allah ka ji ka zo ka kalle mu a Kano kai mana abu yana fitsari a tsaye a rawun a inugo ake fitsari auya gani fitsari a tsaye eh Assalamu alaikum warahmatullah kuna tare da Musa Zankam Zaid. Assalamu alaikum masu ni suna sani da su kunku wanda aka fi sani da sauro mai hana giwa bacci jam'iyyar apc a jihar kano kuma da karama kuma wannan gwamnati mai albarka gwamnatin alhaji abba kabir yusuf wanda muke fata zai yi zango biyu insha Allahu a karagar mulki shekara takwas babu inda nake jinjina wa abba kabir yusuf akan bangaren ilimi ilimi yana da tasgaro ilimi an cutar da shi a lokacin ganduje ilimi an wulakanta shi an yi vandalizing din ilimi duk wani abu da ka sani wata sectors ta bangaren education gwamnatin ganduje ta rugurguza shi ta lalata shi zan baka misalai daban-daban wanda za ka iya yarda da ni shine yanzu ko bangaren abin da ya shafi malaman makaranta za cewa malaman makaranta ba sa samun ainihin abin da ya kamata su samu dama yadda za su yi su samu ma energy da za su je su koyar da ɗaliban. su suka gaya ma wannan abin sananne ne kai ka sani ake kana yawo na ga wata ya kare ba a ba mutum albashinsa ba don babu wannan abun ta ya zai samu man fawa har ije i koyar da ƴaƴana i koyar da ƴaƴanka i koyar da ƴan uwanka kaga ta nan gurin an samu matsala yanzu da ko bangaren misali yanzu yayyanka makarantu da ganduje ya rangayi ni babu abin da bani haushi a bangaren gwamnatin Ganduje wanda ba zan taɓa yafewa ba a wannan bangaren duk abin da yi a jihar Kano ni zan iya yafe masa kuma ɗan adam ajizi ne amma abin da yawa ilimi ni ba zan yafe masa a bangaren ilimi kamar me kenan yawa yanzu da ko makarantun wanda aka ringa bi aka ringa gutsurawa ana yankawa makaranta ta fi masallaci mutukar mutum ba shi da ilimi ina mai tabbatar maka za a samu matsala yanzu da ko bangaren makarantar Aminu Kano a Islamic Legal Study ya je ya gidi dubata da ko wata primary tana nan Zangin Road an ma jefa a bisa zargi an je an gutsure ta an mayar da ita hotel to dan dan kunkuru ka ji abin da zankan ya ce gwamnatin ku ta kashe ilimi amma me zaka faɗa wani sai nake mamaki ai tunda ake a Kano ba a taɓa yin gwamnan da ilimi gata irin ta Abdullahi Umar Ganduje ba hujja hujjoji ka je a iya ma'aikatar sibir gine-ginen da ya yi har yau kwankwaso mai gidan gwamnatin nan ma kenan wannan gwamnatin mai gayon lokaci bai yi ba iya shekara hudu da gandu da ida da ta lami hayo ka je ka kalla yanzu akwai makarantar da gandu da ba kowanne iri a kano na zai iya ɗaya ne ma ka je tabda ka je kuma lokacin gaman arba'in da hudu ba inda ganduje bai je ya gina gina ba ba inda ganduje bai ya sabunta makarantu ba kuma an gyara makarantu amma ni ina mamakin wannan kiran lamba ta wannan yan kungiyar ala kulli halin su ba za su faɗi gaskiya ba su kawai ganduje saboda suna jin haushi na ɗaya ya ka da su sannan kuma an kuma zuwa zaɓe sun yi aran giza gawuna ya ka da su wannan damuwar su suna kiran lamba ka san mutum da zai mutu laya ba ta yi masa aiki amma ina mai tabbatar ma ganduje ba sa'an wannan yan kuci kuwa mun yan siyasa bane ba shekarun da ganduje i in ka ɗauko idan ayyazu billahi ba fata dan ko ta ɗaya ba na fata wannan gwamnatin tasu ta kare domin Allah zai kawo ƙarshenta ta ikon Allah idan ka ɗauki aikin da ganduje i kwaya ɗaya in ka cire ka ilimi ilimi ganduje ne ita ilimi kyauta kuma dole ka je ka tambayi malaman makaranta yanzu ka je ka tambayi malaman makaranta ka ce da gwamnan ganduje tsohon gwamna da wannan gwamnan wanne kai mara bada da ce a ah, yau ga alhaji umar ganduje saboda ganduje na ɗaya yayi promotion ya taimake su sannan su kuma suka zo suka zo suka yi reverse din abin da aka yi an dora kano a tasawira an taimaki al'umma suka zo suka rubuta fannuka iri-iri harkar noma su da ba manoma ba ne ba su san harkar noma ba amma ganduje a iya harkar noma ya taimake harkar noma harkar lafiya kai ka taɓa ganin wanda ya aikin aikin asibiti ya taimaki asibiti irin da Allah umar gani ka duba hasiya bayero da aka gina ta zura wannan gulin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Malam Ibrahim Shekaru ai shi ya fare to kaga da Ganduje Kano ce a gabansa ya karasa ka ce hasiya bayero ba an ga ta bini yadda aka karbo ta daga yadda ake zargin kun cewa da ita ba Alhaji inda ya bayar take ta jikin gidan sarki ba ta kai fa girman inda ganduje ya karasa ba. Sai ce fa na dishan din ba ta kai. Magana ce fa na ba cire wannan nan ce alaji wani abun ake so a kuma zuwa da yan Kano dan a taimake su amma su da ka zuwa ba su bincike ba ka je asibitin giginyu ka kalla a nan fa za a zira ka a gano gaba ɗaya ma cutar take damun ka kuma waye kawo kayan aikin ganduje ne yawanci asibitocin nan da suke ta wannan kiran lambar in ka je za ga duk kayan da ganduje ya bari ne hatta wannan empowerment din da suka ringa yana harka awakai ganduje ne bai ba harkar ka gane ko me yasa bai ba a'a ana cikin yi Allah ya kawo mana kaddara ta gwaji Allah mun gode ma wannan jarabawa da kai mana domin wani gyara ne mu iya gane idan Allah ya kawo da Nasiru Isu gawuna gwamna da yardar Allah mai jiran gado mu gyara mu dau hanya ganduje ya riga ya sallama kanmu ya taimaki kanmu zankan ya ce duk kunyan sai da makarantu to kuma shikenan su sun zo sun rusa kuma kasuwanci sun zo kuma sun rusa abu yanzu misali na sun tambaye ka dole hotel kawai an gaba ba a rushe ba a bincike ba wai gyara aka yi ba kwari ba ka tsaya tukun an zo rasu an fara an buge ba yanzu ba ba a bincike ba yanzu misali rahin binciken fa ijawo kotu ta ce sai sun biya biliyan talatin shin kai yanzu kana nufin idan da sun yi abin a tsari kawai sun sun zo da gayya abin da gandu zai iya harkar ilimi idan ba ka yawa masa ba to bai kamata ka kushe gankan dan kunkuru ya ce kun bata harka kamar an rushe wasu gurare da ya zargi kuma gashi magana kotu nan kana da abin kare gwamnati ka gandu ya yi ba kowa din ilimi mu koma akan maganarsa da yake magana akan maganar wai wai ganduje ya zo asibitin asiya bare ya zo za a dora ka a saka ka askeri mutanen da suke wa mutane window shopping aka je aka ɗauko Muhammadu Buhari aka kawo shi aka zo aka ce an sa wa asibitin nan sunansa Malam Muhammadu Buhari Buhari ya wake baki yana ta dariya yana ganin cewa ai an sa sunansa ya ga komai injina ashe window shopping akai kamar ya abin abin da nake nufi ashe duk kayan haya ne aka je aka aro yanzu ka je asibitin ka je ka gani shin ana aiki ne Malam Shazali da Allah tsira ana aiki ne a asibitin ba aiki ba ba wani aiki da yake at the end at the end ka je ka gani aka je aka ta wa ma'aikata abin nan roman baka ku zo asibitin nan yana da kayan aiki da waye da waye suka je suka ta sa inshorar lafiya inshorar lafiyar da ma'aikata waɗansu ba sa so wani ma ko ciwon kai bai taɓa yi ba aka je aka ce dole sai ka shiga wannan harka ta kacima aka ba wannan yarinyar wadda muke aka ba wa dama ta yi duk da zata nan suna gamawa su ma suka kwashe kayan su suka tafi yanzu ka je gurin ka je ka tabbatar gurin ya zama kango ka je injinan da yake faɗa shi dan kunkuru ya ta kansa kuma maganar da yake ta noma malam da Allah jira kaji. yanzu da ko bangaren noma da yake cewa yanzu Alhaji Abba Kabiru Yusuf Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya bada kwangila ta za a yashe da madaman jihar kano akwai wanda yake gwamna kishin ci gaban noma za a yashe da madaman jihar kano idan aka yashe da madaman jihar kano za a yi noman rani za a yi noman damuna kuma wannan noman nan da za a yi ne iya jihar kano ita kadai za ta iya ciyar da najeriya baki ɗaya akan noman ranar da za a yi wannan abun har za ka zo ka faɗa wai ka ce wai gwamnatin wai da ka Abdullahi Umar Ganduje ta yi wani abu akan harkar noma da Abdullahi Umar Ganduje ko eh, abin nan shekara shekara takwas ɗinsa shekara shekara takwas ɗinsa ya yi ta a ba a mansura ne ni na gaya maka wannan ina da hujja abin da ya sa na faɗa haka abin da ya sa na faɗi haka babu wani abu wanda zaka gani ka taba daga an yi magana sai a ce gada to mu tsuntsaye ne ba wannan muke bukata ba jihar Kano tana bukatar a zo a sai ta kasuwanci ka yi magana akan kasuwanci ka ce wai an zo an rugurguza kasuwanci an rugurguza din dan me za a zo masallaci kai dan ba unguwar kake bane ba har short time fa aka ringa yi fa a cikin masallacin idi fa aka ringa yin hotel a ce masallaci a zo a ringa Sayo da inyamurai da wa'ansu kabilu guraren mu ba ma a yan garin mu ba ka dauka aka ringa ba har wani zai zo wai ana masa bidiyo yana kukan annakuburci ba za mu yi da wannan abun ba mu yan jihar Kano. Shi kotu ta ce ai za ku biya kuɗin Ba Bari gaya maka wannan bari gaya maka kafin ka je magana kotu ni ba masanin shari'a bane ba amma abu na zahiri shi muke faɗa abin da duk zai yi shi zai yi ko gobe suka zo suka gina makaranta ni Allah ban dama ko gobe suka zama ba zan rantse ba sai na hau gireda na rugurguje ta ko gobe suka je masallaci suka gutsura inda bai dace ba sai na hau gireda ni da kaina na rugurguje shi wato har yanzu kuma biya kuna nan kuna goyon bayan rusau ba za mu goyi bayan gaskiya ba yaya za a ba za mu goyi bayan gaskiya ba lalata lafiya aka yi aka lalata ilimi baka banda na karasa magana ta ba akan harkar ilimi ka sa kawai na fayi flashi ne ban karasa abin da zan faɗa ba to dan kunkuru ka ji abin da ya ce wai eh, ga yadda kuka mai da jihar Kano su yanzu ma yara suke ai ake da mu suke iya judgment ɗin da kotu ta yi musu kasan judgment guda biyu ya kindila su ba a iya gane kansu yanzu komai za su iya saboda yan kiran lamba ne kamar ya kotu ta ce sun biya yan kasuwa saboda ba su yi ba su ka'ida ba kuma dama kiran gini tiran zane ni ana wadda na san idan za a yi abu ana kai majalisa daga zuwan ka kawai sai ka tafi ka gida da ka tafi ka rushe mutane dukiya saboda kai kai eh, kai wa dan kasuwa ba kasuwa ka rushe musu guri sannan kuma ina so in gaya maka ni inda ne ko Allah godiya ba ma wannan gwamnatin mai gajeren kwana ba da ikon Allah gwamnatin mai gidan su ma tsoron Allah gwamnatin mai gidan su ma tsoron Allah dan kuku jagora kana ji ko Dr. Rabi Musa Kwankwaso har yau duk abin da za su yi ka je ka kalli abun kaico ka ganga nan ta kofa nasara an rufe ta ba ah, ta hasa da su zaka hayan da ba ku bude ba wai rufe ta kaga kaga rufe ta kaga ne ba hujja ne ba ba hujja ne shi sa duk wannan ruma habubu ne ke zuwa sannan na so in gaya matsaya in ga maka suna zuwa ba su huce akan harkar na ba wani gidan mutu ba kai tun da kake ka taɓa gani garin Kano garin musulunci wancan fa kakaki ne kuma ba iya gane me aka rubuta ba sai suka ce wai cross ne wai haka ne zan kuma su to shikenan mu zan duje cross eh, to shi rawun din ma fitsari yake a tsaye ka je ka kalla da Allah garin Allah ka ji ka zo ka kalle mu a Kano kai mana abu yana fitsari a tsaye a rawun a ko ake fitsari auye gani fitsari a tsaye ko a cikin kaso sabon gari yanzu a ce malaman Kano suna kallo a zo a bari wai a yi mana rawun mai zubin ruwa a sama to in ka sake wannan ruwan ya falle dan ma idan ka sake ina mai tabbatar ma idan baka je ibnu sina yi ma fasara ba ina je kai kwana 40 kana wanke kayanka ba a karbi wannan kana maganar rawun Raul yanzu wanda ya to daga titin Tarauni zai ganka wanda ya fito daga can Nasarawa zai ga kowa wanda ya fito daga gidan gwamnati zai ga wanda ya fito daga titin titin uh, library zai ganka kowa zai ga Raul din da Allah ta annan malaka ka bari rawun ne na tasari wanda kana kana zaka san ka kana kana ci amma yanzu sai ku zo ka ga ka ka a yau fa suka gano a yau ba saka gano wani so ka sani da abin da za su yi da abin da gandu ya kwaya daya he ya hafe su guda ni abin da nake so ganduje ni a ya yi gada kofar yayi gada madobi kwankwasa bai iya irin wannan ba ganduje ka je gada ka gani ka je gada ka gani ya da ma abada maza ya da ma abada har yau an rufe gadar an rufe gadar eh, bata ne dai hasadan su ka je ka kalli gada to waye ta waye ta a hanyar ta mai waye ta ba kun kwasan yayi ta ba to da kada kuma ka kasa yi da da da ba ba abin da zan sabe kawai karasawa ɗan wa'ansu abubuwa da kana ji na wanda ba karasa ba su ne aka je aka karasa ba wani wanda zai zo ya ga gidan da dodo ba za ni yadda ba wanda baya siyasa ma ba tare da wannan kaga bari ga maka wani abu ba wanda baya siyasa ma ba tare da ana cewa wai gwamnatin abba ta zo tana a ginsin ɗin yan kasuwa ah! yan kasuwa yanzu akwai tsare-tsare misali ya za a ku zo ka ah, ka aikin da ina gadar eh, hanyar mariri ka yaba wa ganduje kan aikin gadar da ta bata ka yaba wa ganduje akan harkar gine-ginen makarantu da yi sannan ka ba wa ganduje kan ɗalibai da kuka ɗiba ko kai su ƙasa waje ko ƙasa biya suka makale gandu da ibiya Allah ka da dabari a kaga kaga kaga me abun faɗa ko kuma baya faɗa kagan shi ai daga ji kasan cewa a rikice yake sakamakon ya ga cewa gwamnati ta rabu da su kuma gwamnati ta tafi ba za ta dawo gurinsu ba sakamakon Nasiru so ga wani da yake faɗa. Bai taɓa cin zaɓe ba, bai taɓa cin zaɓe ba. Na ga kaga kaga wani kyamu. Mun ce musu zaɓe bai kammala ba suka ce mu sha biyu da safe. Wai mu biyu da rana, bi da yamma. Kun gama sha? Ah, ai mun sha namu yanzu suke hannaye suke yi mankas. Kaga ne har yanzu ai mankas ɗin da suka yi. Shi yasa ka ji suna ta kiran lamba. To bari gaya maka. da zai faru da ta suka yi ba za a har hara'a, ai zancen wani au. Zancen banza ce kuka ringa zuwa kotu. zancen banza ce yanzu kuka ɗimo ce kuka je kuka ɗebo wasu lauyoyi kai bari gaya maka shari'an nan abba ya tafi ka je duk abin da kotu appeal ta yi yana zama kamar record na ɗaya akwai sanata adamawa Tarabuna ta bayi nasara amma kotu appeal ta a'a a dawo da bako ya sha irin laifin dai da wa'annan 'yan ƙungiya su zankan suka yi an gaya muku ku ba za ku ci zaɓe da da siyayenci zaɓe ku yi tsoron Allah in ku kulu su da muke musu ba irin wannan tsoron Allah ko ku kulu tsoron Allah yanzu yanzu yanzu ku kulu su gandu za a aikin da i a haka taimako ya tsaya bari in gaya maka akwai aikin da kake tunanin gandujan ya dan ka yaba mai ko babu ni aiki da zan iya yaba wa ganduje shi aiki da zan iya yaba wa ganduje aikin da zan yaba wa ganduje kuwa shine aikin da yayi na gata kotoro an zo gurin wannan shi kadai to kai akwai aikin da za ka iya yaba abba ka tsaya tsaya tsaya tsaya dan Allah tsaya kai akwai aikin da za ka iya yaba gwamnatin abba ni a wannan gwamnati har yanzu kana zina ko ban gano abin da ta yi da ta dauko dan abin da zan yi wa mata sai daga kuma a yau faci faci take shi kuma ganduje titin yake yi sak amma faci na ga ana yi amma yanzu shin wai da wannan face-facen idan mun zo gwamnatin ta gawuna za ku ce mana idan mun tambaye ku ya aka tahi ya aka wani za ku nuna mana sannan wannan flash ɗin hasken wutan nefa da kuke eh, fitilin titi nan yana ci can baya ci shi za ku gaya mana to kun ga ba za mu biya kuɗin yan kasuwa da ku ruye musu ba tankan ku tafi ku sai da za ku da su to bari gaya maka ku sai da ku Musa Zankan a gurguje a minti daya eh. me yasa saƙonka a jihar Kano da kuma karamar hukumar ka ta birni sako na a jihar Kano shine ku ci gaba da taya abba addu'a Allah ya tabbatar da shi akan wannan kujera ta sa gama lafiya i kawo wa al'ummar jihar Kano ci gaba sannan kuma al'ummar jihar Kano sun gani an ebi ƴaƴanmu an kai su waje sannan kuma al'ummar jihar Kano su shaida ne sun gani ruwa yanzu na sha ya fara samuwa sakamakon lokacin ganduje ibada ma ko ce cewa mutane suke yara ma ba shi zuwa makaranta suke ina gaya maka wannan abun ne da gaske sannan kuma ganduje sai da izo isaka wa yan fensho ciwon ciwon zuciya waɗansu suka rinka mutuwa da wannan ɗansu sannan gani a lokaci aka a lokaci da Allah ka jira bari ga magata a lokacin wani yan fashion ba sa musu kuɗi ne yan fashion yan fashion on 25 on 25 baki ɗaya da abin da yan fashion bari ya gama da sakonsa on 25 on 25 an biya yan fashion kuma a lokaci ɗaya mai girma gwamna yana ya ba wa mutum sama da dubu biyar waɗanda suka mutu da wanda suke a raye an ba su kuɗaɗen aikin su wanda sun da sun suna jajayen sawansu suka yi sannan kuma a yan majalisa ta na tarayya injiniya su girko'i. muna goyon bayansa muna tare da shi a matsayinsa na wanda yake dan bata, dan mahaifata kuma wanda yake yayan mu dan uwanmu muna masa fatan. ubangiji ta'ala Allah ya sa ma ya zama sanata sannan sarki Aliyu Daneji sarki Aliyu Daneji muna masa fata shi ma ubangiji ta'ala ya riko da hannunsa ya bashi nasara ya kawo motions wanda za su ciyar da al'umma na dan kasanmu adalai ne mm. saboda kadimul islam ya koya mana tarbiyya in kai abu na gaskiya mu faɗa zan yaba wa abba wajen auren zabarawa to duk wanda ya zo ya yi magana ila ya sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma ka san da aka shine kake kake kake ta sannan sakona na ƙarhe talakawan Kano ku ci gaba da addu'a game da kuka yi yanda Allah ya kare kafa kujerar abba kujerar kafa kujerarsa a tarabuna Allah wannan hukunci za a yi Allah ka karasa karya ɗayar Allah da in na gaba Allah ya ƙasa karyata Allah da in rufe ido ina jajantawa Alhaji Nazifi musamman yan kwankwasiyar ungwagu yan kwankwasiyar ungwagu da manjibir lalazi ina jajanta musu ba za a taɓa ɗaukan abin da za su maula a basu ba sai dai a kira su a basu a tatar kayan aikin su duk lokacin da kaga an kira Alhaji Nazifi sai idan lokacin da za a hidima bana fasta mata ba su kuɗin mota shine ruwa shine lemo da abu kaga duk abin da har kamfani yana abin Ibrahim Ibrahim har yau Ibrahim Ibrahim ma da ya ganduji a halacci Ibrahim Ibrahim ma da ya ganduji a halacci ma a cikin tafiyar tasu ma ba su taimake shi ba su wannan misali kullu suke mun taimake ya taimake mu Sani wakili dan majalisar na tarayya kana ji na mu da mu aka zaɓe shi da mu aka wullar da dan majalisar mu saboda laifi muka ja mu kunni kama yadda muke jawa wannan gwamnatin mai gajeren kwana an Allah da nan da kwana kaɗan gawuna ya tafi ya ya zo gabbai tafi ka gane ko sani wakili dan Allah ka haɗa ƙarfi da ƙarfi da Dr. Dallami Hayo a cire siyasa a Abuja ku haɗa ƙarfi ku kawo Kano aikin Allah ne hayo da ya lalata ina jajanta ya lalata ilimi ina jajanta lalata ilimi Alhaji Nazifi hayo mala Allah ne hayo da ya lalata ilimi wallahi dukiyarsa da ya batar billahi lazi wannan gwamnati ta isa lamarsa to yanzu da sa da iya e zaton gaba ɗayan sa sun kasa gane ina suke shi ma ya iya faɗi gaskiya dan lami hayo ya taimaka muna godiya to musa musa salamu alaikum ai shine yaro na a shi ne yaro na aka ido ba mudu ba aka ce ya san ai ya san kima to amma mu da muke mu da muke da mulki a Abuja mulkin mulkin misali kai ai to yake mulkin yanzu dan Allah da kuma da wannan hukuncin da ake da yan majalisu ina so in wa talakawa albiyar ƴaƴan fa muka ba su amma guzumar su jira kana ji sai aka banza bakwai kuma da banza bakwai suka zo sai suka zo suka rusa suka lalata Shabu aka zo aka ce bai iya ba. aka zo aka ce barau bai iya ba. Aka zo ka ce wai aka zo ce bai iya ba. Dan ganduje dan ganduje inda zaka san ganduje bai aikin alheri ba inda ganduje ya aikin alheri da sai an zaɓi dan sa'in gogo ah. amma ba a zaɓe shi ba. Malam Nasiru ya rufa inda yake yayi abun alheri. Yayi abun alheri. Abin da ya wani a tafi. An zaɓi dan sa'in. Za mu tafi ta ba. Akwai ba platform me akai Musa Iliyasu da ya mutaka duta tafi platform wani abubuwa da ya faru kuna magana sanata masa kadai saboda bai abin da ya kamata ba ya ci zaben mu nan ba mu goyon ne ba ma tare da shi kuma ina da maka kaga su jira kai wannan hukunci ma bunna ga maka ku jira bari mu karbi uwar akwai hakunce hakuncen da mun yi kiranye wani kiranye za ku yi ka gama madobi ba ku ci banza ba ta rauni ba a ci banza ba dawakin kudi da warawa malam kai ka san wani wai ka san wanda yake ɗayan majalisar da ya ci zaɓe halatacce kwaya ɗaya ne sani wakili sani adamu wakili domin mu muka zaɓe shi ka san tarayya kake wannan zancen ana gaya ma ka san majalisar tarayya mu to kai ba mu sani ba musa su kwankwaso yanzu kai kana ganin za a iya zuwa je zauna da guguru gaga kai na fa kallo ya wani suka dinga yanka wai iya musa ne abun kunya a kano shin a madobi wai ka ta madobi kai fa kasa akwai kunda yanzu misali ni dai kaga ba dan gudun nuwa bane ba dan gudun kai nika bane Musa zankan yaro na ne a matsayina na mai gidansa amma shin wanda suka suka samu matsala suka fitar da pipe din ban ruwa su wai ba za a zo a faɗe su ba. Kai da Allah wannan kai kana ji ka san ruwa. Musa Musa zan kan ayi salama to sai sa ba. Bari in gaya maka wani abu. Bari in gaya maka wani abu kafin ne. Kai zan sa ma za mu sani da wannan yaro namu za mu yi kokari da ikon Allah ko jin ka ne na yadda ba za mu bari shi a ringa bashi maganin nan ba saboda mu bibi muka sha sai ka ce to shi shi da shirin da ake basu amma shi za a yi ma adalci saboda yaro na ne na kusa da ni ne na ne amini na ne kwaya ɗaiɗai zai ringa sha kafin da Allah da Allah da Allah ni wannan dalla duk wannan sace ne da Allah ne baya gaba na abinda muke so mu ga wa al'ummar jihar Kano shine ku ci gaba da taya mu da addu'a in Allah ya da noma zai inganta lafiya za ta inganta an ga zahiri ilimi zai inganta hasali ma a cikin 30% doka ne ma doka ne ma ka ba wa ilimi yadda doka ilimi ta bayar ta ce 26 amma abba ka fi wani yan kasuwa hanyar na tashi budget din sa ne tashi budget din sa ne tashi din sa ne tashi kashi 30 ne wayar ba su dauki ilimi da muhimmanci ba ilimi kuma shi ne yake wayar da dan talaka da zama sarki kuma ilimi shine ke haska din da zaka je ka rayu ilimi shine komai a rayuwa ba wata abin da gwamnati nan ta ba wa priority illa education siyasa ba daga ba kowa yaro na ne yaro na ne wane ne daga wata jami'a ni ni musa dan kam ne zaka iya kira na independent zaka iya kira na yaron abba kabir yusuf ni ne sani da gure ka jam'iyyar APC mai gwamnati a tarayya wacce kuma da ikon Allah